gaskiya kenan mahaukaci ne ya zai wuce sai ya tara an yi rasuwa ana zama makoki sai ya zauna aka irin addu'a nan da ake ta al'ada sai mahaukacin ya tambaya da mahaukacin ya tambaya ya ce ah, namiji ne ya rasu ko mace sai aka ce mishi ai namiji ne mahaukacin ya ce babba ko yaro aka ce yaro ne ya ce Allah ya kara wata ma da shi ake tonona to kaga shi iya abin da ya faɗi iya hankalinsa kenan iya tunaninsa kenan kuma iya abin da zai iya fahimta don su masu gane kenan